أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا منك علما bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa wannan lokaci mai albarka wanda a yau muna ranar talata wanda ya daidai da 23 ga watan Ramadan hijar ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta 1444 da biyar wanda shi daidai da biyu ga watan Afril wato watan hudu na shekarar miladiya ta 2024 mun haɗa wannan masallaci na Sa'ad ibn Abi Waqqas don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai tsarki wanda a yau insha Allah za mu tashi kan aya ta hamsin da takwas a cikin suratul qasas muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu a wajen karatun kan karanta daidai da kuma bayanin daidai malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا ديوى من هلكر min ƙaryatin na daga alƙaryatu batirat ma'ishataha wanda sun yi ɗagawa a rayuwarsu sun yi girman kai wa Allah sun yi girman kai wa addinin Allah sun yi alfahari sun yi taƙama saboda arziki da Allah subhanahu wata'ala ya ba su saboda Allah ya azurta su ya ba su lafiya ya ba su wadata ya ba su ƙarfi ya ba su tabbatuwa a duniya saraka wannan sai ya ruɗe su sai shedan ya zo ya ƙawata musu cewa su fanɗare mu addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce ai da yawa alqaryatu mun hallakar da alqaryatu da yawa waɗanda baqirat ma'ishataha suka girman kai suka dagawa ɗagawa a rayuwarsu fatilka masakinuhu Allah madaukakin sarki ya ce ai ga can guraren zaman zamansu gidajensu lam tuskan min ba'dihim gidajen ba su zaunu ba bayan shuɗewar su al'ummatan bayan hallakar da al'ummatan saboda shi'umancin abin da al'ummatan suka aikata na kafirci na saɓan Allah na gare mu Allah bayan an hallakar da su garin ma ya ƙi zaunuwa ƙasar ta ƙi zaunuwa Allah ce illa qalilan sai dai ɗan lokaci kaɗan amma a zauna zama na dindindin na rayuwa yadda mutum zai samu rayuwa wadatacciya ingantacciya ta jin daɗi babu Allah ya ce wa kunna mu mun kasance mu ne nahnul warithin masu gaje duniya masu gaje ƙasa masu gaje abinda mutum ya mallaka bayan tafiyarsa ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana ba da amsa ta biyu ga kafiran makka wato kafiran maka sun kafa hujja akan kin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar cewa wai tsoro suke idan suka yi imani da manzon Allah kada a zo a rinka musu dauki ɗai ma'ana kada sauran al'ummatai su zo su taru akan su su yaƙe su saboda sun bar addinin iyaye da kakanni addinin bautar gumaka sun bi addinin Allah subhanahu wataala tare da manzon Allah wannan ita ce hujjar da suka kafa wai wannan ita ce hujjar da ta hana su su imani da manzon Allah sai Allah ya ba su amsa ta farko a ayar da muka karanta ta jiya amsa ta farko da Allah ya ba su yace shin ba sa ganin mun tabbatar musu da harami amintacce gari wanda yake amintacce garin Makka wanda duk wanda ya shiga garin ya zama amintacce wanda garin ba wanda ya sai tunkari garin da yaƙi ko da wani mummuna sai Allah ya ɗauki mataki akan sa kamar yadda aka yi wa Abrahata gari wanda yake amintacce Allah ya ce ba sa ganin mun tabbatar da su a wannan gari sannan bayan nan kuma ga arziki da Allah subhanahu wataala ya ba su ana kawo musu arziki na 'ya'yan itatuwa kowace kala kowane irin 'ya'yan itatuwa kaga wannan amsa ta farko da Allah ya ba su kenan wato ashe kenan a wannan amsar Allah subhanahu wataala yana nuna musu cewa ruko da imani shine yake tabbatar da arziki kin yin imani shine yake sulwantawa da mutum ni'ima ta arziki ba kamar yadda su suka fahimta ba su a yanda suka fahimta in suka imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to arzikin su ya tarwatse saboda haka zama a dauke su a garin zama a yaƙe su a kore su daga garin su a fahimta su kenan bin san cewa imani da Allah ƙarfi yake ƙara wa mutum ba imani da Allah tabbatuwa yake ƙara wa mutum Allah subhanahu wataala yana tabbatar da muminai Allah ya gaya mana abin da Allah ya yi banu Isra'il ai an gane ko fir'auna yana bautar da su ya mai da su kaskantattu wulakantattu amma da suka imani mai gari ya waya da suka yi imani shine sai Allah ya makkanar da su Allah ya ƙara arzikinsu su ya kori fir'aunan su aka ba su garin saboda imani da suka yi da Allah to saboda a koyi da yaushe imanin mutum ga Allah subhanahu wataala ƙara masa arziki yake yau ba wai tauye masa arziki yake ba bayan da su suka fahimta ba amsa ta farko kenan amsa ta biyu ita ce wannan ayar da muka karanta Allah ya ba su amsa Allah yake cewa wa kam ahlakna min qaryatin ai da yawa akwai alqaryatai waɗanda sun yi ɗagawa sun yi imani ga Allah Allah ya hallakar da su ga gidajensu nan ma sun ƙi zaunuwa A kenan su ma ya kamata su hankalta in yin imaninsu da manzan Allah shi ne zai sa a kore su ma daga garin garin ma ya ƙi zaunuwa amma suka imani da manzon Allah shi ne garin zai zaunu shine za su samu tabbatuwar arziki su samu tabbatuwar arziki ubangiji subhanahu ta'ala, ya halakar da alƙaryatu da yawa wanda garinsu yanzu gurin ya zama kufai garin sazun da amura garin mutanen annabi lut yanzu garin ya zama kufai kawai ya zama gidan ya gurin ya zama gurin tarihi turawa da yan yawon bude ido suna zuwa su ga gurin da aka hallakar da wannan al'umma aka kifa kasar kasa ta dawo sama sama ta koma kasa har yanzu turawa suna zuwa suna kai ziyara gurin saraka suna ganin abubuwa na ban mamaki na Allah subhanahu wataala malamai suka ce har yanzu in ka je kasar wajen zaka tabbatar da cewa ba irin wannan kasar ce tamu da muke takawa ba za ka tabbatar da cewa akwai abin da ya faru a gurin da duwatsun wajen da yanayin ƙasar wajen da yanayin wajen to har yanzu garin ya ƙi zaunuwa wani kuma da gari ne wanda yake da arziki da kogi a garin suna noma suna komai amma yanzu garin an hallakar da al'ummar ya ƙi zaunuwa idan ka je garin hijir bayan makka hanyar tabuka garin mutanen annabi saleh samudawa har yanzu in ka je gurin yana nan ya zama kufai ya zama gurin tarihi ya ƙi zaunuwa Allah ya tafiyar da al'umma kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishata fatilka masakinuhum lam tuskan saboda ka ba a zama a garin yanzu garin ya zama gidan tarihi wanda ya je makka umara ko ya je aikin haji in yana da dama sai ya ɗauki takzi a kai shi garin ya je ya shiga cikin duwatsun yanda suke yanda suke haƙa duwatsu suke gidan gine suke manya-manyan gidaje zaka je zaka gani zaka tabbatar da cewa eh lallai wata al'umma wacce Allah ya bata dama ta wasa da damar ta ta zauna a gurin nan ƙwarai da gaske hakan ka je garin mutanen wannan annabi hud adawa kenan kana zuwa zaka tabbatar da gurin eh lallai akwai wani abu da abun ya faru shine a cikin suratu safat Allah subhanahu wataala yake gaya wa kafiran makka yace ai wa'annan al'ummatan da aka hallakar da su wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala taqilun Allah ce kuna huce garin ai kuna hucewa da daddare kuna huce garin da safe ai kuna ganin yanayin yadda Allah subhanahu ta'ala ya mai da garin Allah ya ce ba za ku hankalta ba wannan ada kuma gari ne wanda yake rayayye da a cike da al'umma da komai amma yanzu gurin ya zama kufai ya zama gurin tarihi yanzu idan ka je wajen ma an yi fensin ɗinsa an sa masa an sa masa waya an yi fencing ɗinsa ya zama wajen tarihi kawai saboda Qur'ani ya faɗa to kaga ashe kenan kafirci ne yake sa Allah ya tarwatsa gari gaba ɗaya a nemi mutanen garin a rasa a nemi arzikin garin a rasa ya zama kufai amma imani shine yake dawwamar da gari shi yasa har yanzu garin Madina ya tabbata rayayye saboda imani da suka yi da manzon Allah shi yasa har yanzu garin Makka ya tabbata rayayye saboda imani saboda musulunci da manzon Allah ya shigar da shi ciki da aka yi fathu Makka saraka amsa ce ta biyu kenan Allah yake ba kafirai ba imani ne yake tarwatsa rayuwa ba a yani kafirci ne yake tarwatsa rayuwa Allah ya ce lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a zama a garin sai dan kadan Abdullahi dan Abbas yake cewa illa qalilan inda Allah yake nufi shine illal musafirun sai matafiya matafiya wanda hanya ta kama su za su tafi wajen ko wanda suka dan je ziyara ko wanda suka dan je gani da ido siyaha kenan yawon bude ido sai mutum ya dan shiga garin ya dan zauna ya dan shiga cikin kogon ya dan zauna ya dan shiga cikin gidan ya dan zauna haka zama na minti 30 na awa ɗaya shikenan lam tuskan bin ba'di illa qalila ko mutumin da zai wuce ta garin ko mutumin da yake matafiyi hanya ta biyo da shi ce dai bari in shiga wajen tarihin nan je in zauna illa qalilan sai yan kaɗan Allah ya ce wa kunna nahnu warisin mu ne masu gado ashe kenan kafirci ne yake sawa Allah ya gaje abinda da mutum ya mallaka tun kafin tashin kiyama ya zo mun sani duniyar nan gaba ɗaya akwai lokacin da kowa zai mutu babu kowa sai Allah ya gaje duniyar shine Allah yake cewa inna nahnu narisul arba wa man alaiha mu ne muke gaje duniya da abin da yake cikin ta idan tashin kiyama ya zo kenan to kafirci yana sa Allah ya gaje abin da kai ka mallaka tun kafin kiyama ta zo da su suka mallaki garin kafiran nan garin nasu ne su suka mallaka gonakin nasu ne arzikin su ne Allah ya ba su gashi nan amma yanzu tun kafin kiyama ta zo su an tayar musu da kiyamar su tun Allah ya gaje kasar <laughs> Allah ya gaje kasar Allah ya ce wa kunna nahnul warisin mu ne masu gajewa saboda kafirai su ake gaje kasar su tun kafin kiyama ta zo mumini kuwa Allah zai tabbatar da shi har zuwa ranar tashin kiyama ya gama cin kasar dan sama ya zo ya ci jikan sama ya zo ya ci jikan jikan sama haka haka haka ai ta tai Allah ya ce wa kunna nahnul warisin mu ne masu gaje abinda mutum ya mallaka sannan wannan aya take nuna mana ashe nan? duk abinda mutum ya mallaka a rayuwarsa ta duniya komai ka mallaka gidaje ne filaye ne a kuɗi ne kadara ce menene duk komai abin da ka mallaka to kar yi dagawa yawwa kar yi dagawa ka zama mai kaskantar da kai ga Allah ka zama mai godiya ga Allah akan wannan ni'imar da Allah ya baka Allah yana sane ya baka wannan ni'imar dan ya jarrabe ka amma ba dan kafi kowa ba akwai wanda ya fika karfi ya fika lafiya ya fika tunani ya fika hankali ya fika ilimi amma shi Allah bai bashi ba kai Allah ya baka Allah ya baka idan ya jarrabe ka kada kai ma ka yi dagawa Allah ya gaje ni'imar taka tun kafin kamar duniya shine Allah subhanahu wataala sai ya kwace arzikinsa kana da rayuwarka amma yanzu baka da arziki kudin sun kare gidajen duk kasiyar, gonakin duk kasiyar, abubuwan duk babu komai yanzu ka zama Allah ya gaje kayansa saboda dagawa saboda dagawa wannan shine babban darasin da ayat take nuna mana duk ni'imar da Allah ya baka kai dagawa saboda su wayannan al'ummar dalilin da yasa Allah ya halaka da su shine Allah ya faɗa batirat ma'ishataha sun yi dagawa a rayuwarsu sun yi girman kai sun yi takama sun yi alfahari saboda suna ganin suna da arziki arzikin kuma ba taba karewa ba a ƙarshe Allah ya tafiyar da su da su da arzikin gaba ɗaya Allah ya gaje ƙasar saboda haka Hausawa sun ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ko in gemu dan uwanka ya kama da wuta kai ma sai ka shafa naka ruwa yawwa saboda haka duk masu yin dagawa saboda Allah ya ba su kuɗi ko saboda Allah ya ba su ilimi ko saboda Allah ya ba su wata ɗaukaka su ba a hankali lokaci ne ɗan takaitaccen lokaci ne kana mutuwa shi lokacin ka ya ƙare lokacin wani za'i ko kuma kana duniyar ma lokacin ka ya ƙare lokacin wani ya zo amma in ka tafi a hankali ka bi sannu sannu ka kaskantar da kai sai ga ni'ima taka ta dawwama Allah ya dawo mana da ni'ima da sutura amin na malam mu ci gaba وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا نعم وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون الله سبحانه وتعالى يتي وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا wa ma kunna muhlikil illa wa ahluha zalimun wannan ayar ita ma amsa ce Allah ya bayar dan kada mutum ya ce to ai wancan din an zalunce su da aka halakar da su kawai saboda sun yi dagawa sai a halakar da su sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal Ubangijin ubangijinka baya halakar da alƙarya hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan har sai ya aiko mata manzo ita alƙarya din yani ummiha anan yana nufin asimatuha ma'ana har sai Allah ya aiko annabi a kafital ɗin garin babban birnin garin marayar garin inna zuciyar garin take malamai suka ce wannan ya nuna kenan cewa duk annabi in Allah ya aiko shi baya tura shi ƙauye sai dai ya tura shi maraya babu wani annabi da aka tura shi ƙauye an gane ko ana tura shi ummul qurani ma'ana uwar gari misali kamar nan Kano to sai a turo shi tsakiyar Kano ka duka 44 local government din sai su zama mabiya amma yanzu misali aka turo annabi aka kai shi doguwa kaga dan birni ya zai tashi tafi doguwa ya imani da shi a gani wanda dan birni yake ganin dan kauye bai kai ba bai cika ba yanzu za a ce an yi annabi a doguwa ya tashi tafi doguwa a sai Allah ya kawo shi a ƙwaryar birni sai Allah ya kawo dan birni saboda ka dan doguwa ya zo dan kura ya zo dan tudun wada ya zo dan ina ne kowa duk ya zo saboda nan ne ummul qura an gane ko shi sa aka aiko manzo Allah sallallahu a ummul qura ma'ana garin makka wannan shine zuciyar garuruwan da suke gefen makka din kowa maka yake hankoro kowa maka yake hankoro kowa mata annabin anan yake an gane ko to saboda haka Allah subhanahu wataala baya halakar da wata al'umma har sai ya aiko mata da manzo kaga waccan al'ummar da ta yi dagawa Allah ya halakar da ita Allah bai halakar da ita ba sai da ya yanke mata uzuri ta hanyar aiko mata manzo to idan haka ne me isa su garin makka ba a tafiyar da su an hallakar da su ba tunda su ma sun yi dagawa su abu jahal wace irin dagawa ce busi ba ha su uqbatu ibnu abi mu'ayyid wace irin dagawa ce busi ba su al-walid ibn al-mughira wace irin dagawa ce busi ba a garin makka kuma an aiko musu manzo din amma me isa Allah bai hallakar da su ba sai Allah ya faɗi wani dalili na biyu Allah ya ce wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimu ba ma hallakar da alƙarya gaba ɗaya face sai ahalin alƙaryar sun kasance azzalumai an gane ko saboda garin makka mai isa Allah bai hallakar da shi gaba ɗaya ya tafiye yaji da shi ba saboda akwai muminai a ciki shine amma da ce zunzurutun kafiran ne su mara tana an hallakar da su an gama da su to amma matsalar akwai kafiran amma kuma akwai muminai shi kuma Allah subhanahu wataala kullum yana considering da muminan ne kawai garin na muminan ne ba na arnan ba ne tunda ita ƙasar Allah ta mumini ce ba ta kafiri ba ce ƙasar Allah ta wanda ya imani da Allah ce wannan alfarmar ta sa Allah subhanahu ta'ala bai hallakar da garin Makka ba saboda alfarmar manzon Allah yana ciki saboda alfarmar muminan da suke ciki sahabbai masu rauni wanda ake cutar da su ake raunatar da su idan aka ce an yi tafiyar yaji daga garin to za su shiga wani mawuyacin hali amma sauran alƙaryatun da ake hallakar da su za ka ga muminan ba su fuka irga ba ba su fuka irga su a hannu ba alƙaryar sazo mutanen annabi lot ba wanda ya imani da annabi lot sai mutum uku fa sai mutum biyu kai ƴaƴansa mata guda biyu matarsa ma bata imani da shi ba shi sa lokacin da azabar ta zo Allah ya ce ya ɗauke wanda suka imani da shi a fita da su tunda za a iya fita da su ƴan tsirari ne ba su da yawa haka annabi salihu shi ma mutanensa ƴan tsirari ne haka Annabu nuhu mutanensa yan tsirari ne mutum 81 ne suka imani da shi tsawon shekara tara da hamsin da iya na wa'azi shekara dubu ba hamsin amma mutum 81 ne a wata riwaya aka ce mutum 83 sai Allah ya ce dan tattara wayannan mutanen ya zuba su a kwalakwala a haure da su gaba ɗaya za a yi tafiya yaji daga garin amma garin makka ba zai yi a tafiya yaji da shi ba saboda muminan suna da yawa ban da wa'anda suka yi hijira suka tafi habasha da wa'anda suka yi hijira suka tafi madina to akwai kuma tsofaffi wanda sun yi imani da manzon Allah Eh, su rauni ya hana su yin hijirar suna nan a zaune a garin albarkarsu sai ta sa Allah ya kyale garin an gane ko albarkar suna nan sai ta sa a ƙyale a kyale su a garin suna kuka manzo Allah zai bar garin sai a ce Rasulullahi muna son mu bi ka amma ba za mu iya ba manzo Allah sai sai ce ku yi haƙuri muna tare da ku Allah yana kallon ku suna jin takeici manzo Allah yana Madina su kuma suna Makka a zaune sun yi imani kuma to shi sa Allah bai yi tafiya yaji da garin Makka ba shine Allah subhanahu wataala ya faɗa wannan magana da na faɗa ya faɗe ta a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wataala wajen وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا أن كتفوا إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله يتي الله بذي هلك الدسوبة كانت كنسي يا رسول الله سنت البركة تنكا Allah ba zai halakar da su ba kana cikin su sannan Allah ba zai halakar da su ba alhalin suna istighfari saboda cikin garin akwai masu istighfari da yawa masu imani da yawa to sun ci albarkacin su shi yasa Allah ba zai halakar da su ba ina fata an gane to shine anan ma Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun da dai ba ma taba halakar da alƙaryatu face sai mutanen garin sun zama azzalumai majoritin mutanen garin azzalumai ne kafirai ne musulman su ne minority yan kaɗan su ne musulmi wanda ba su fuka irge su ba to su kuma in azaba ta zo sai Allah ya tsame su kawai shikenan kawai sai a tafi yaji da garin amma su garin maka ba zai yiwu ba suna da yawa waɗanda suka imani da manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga shikenan wannan amsa ce da sallallahu ya basu akan tunanin su na cewa suka imani da shi za a zo a yi dauki dai da su za a karkashe su to Allah ya ba su amsa amsar da Allah ya ba su shine sun ci arzikin manzon Allah yana nan kuma sun ci arzikin musulman da suke ciki saboda ba za a taɓa cin su da yaƙi ba na mu je malam وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها نعم وما عند الله خير وأبقى نعم afala ta'qilun Allah subhanahu wataala ya ce wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa ma 'inda Allahi khairun wa abqa afala ta'qilun a tsoro kuke ji akan kun yi imani da Allah subhanahu kada a zo a dauke ku daga garin ku kada a zo a tarwatsar da ku daga garin sai Allah ya ce to ai wa ma utitum min shay'in duk abin da Allah zai ba na ni'ima fa mata'ul hayatid kawai dan jin daɗin rayuwar duniya ne fa amma 'inda alkhairin da Allah ya tanadar muku akan imanin da yake gurin Allah khairun shine mafi alkhairi wa abqa kuma shine yafi dawwama amma duk wani abu da aka waka a duniya na baya dawwama ko ka kare ka bashi ko ya kare ya bakka ne ɗayan biyu ne saboda amma arzikin da Allah zai baka a lahira shi wannan dawwamamme ne ba zai taba karewa ba kuma kai ma ba za ka taba karewa ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace la maqtu'atin la mamnu'a arzikin aljanna baya yankewa kuma ba a hana ka cin arziki amma arzikin duniya fa watan wata rana sai ga yanke ya ƙare ko watan wata rana ka kudin kuɗinka a account amma banki ya hana ka cira kana so ce fa ne a gidanka sai dai ka je karantu kuma ka kada kuɗi a account din an hana ka <laughs> amma arzikin lahira babu ba wanda zai hana ka baya karewa ko ba wanda zai hana ka cira, amma arzikin duniya za a iya hana ka cira, dan uwanka dan adam sai ya hana ka cira din ba yadda kai kuma dole ka yaƙuri dole ka yaƙuri to shi ne Allah subhanahu ya ce to tsoron me suke yi ya suna tsoron arzikin su kai ya tafi don sun yi imani to su sani in ma arzikin nasu ya tafi ballantana ma ba zai tafi ba in ma ya tafi din ai wannan kaɗan ne dangane da abin da Allah ya zan musu a lahira kaga wannan aya sai ta nuna mana kenan can. su kafiran maka duniya ce kawai a gaban su kawai saboda haka duniya ce a gabansu tsoro suke kasu imani duniya sai ta tarwatse to saboda haka duk wanda yake jin tsoron ya riƙe addinin Allah wai kada arzikinsa ya ja baya to shi ma ya kwaikwayi waɗannan kafira shine Allah yake cewa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa ubangiji subhanahu wataala yace bari kuna fifita rayuwar duniyar nan ko amma wal akhiratu khairun lahira tafa al-khairi wa abqa kuma ita ce mafi dawwama saboda haka da dai kar ka taba jin cewa wai za ka yi rike addinin Allah gagam wai za ka yi talauci wallahi wannan sharrin shedan ne wallahi saboda haka rike addinin Allah ƙara maka arziki yake wallahi ƙara maka arziki yake ai ga mutanen da suka rike addinin Allah na arzikin su baya iko gaba yi eh, sai dai gaba sai dai gaba saboda haka idan Allah subhanahu wataala ya ba mutum arziki to ya tsaya ya sai lahirarsa da arzikin kuma ya fifita lahirar ya nemi duniyar ya ci duniyar a halal sannan kuma ya nemi lahirarsa Allah ya ce duk abin da Allah ya baku na jin daɗi ai kawai wannan jin daɗi ne na lokaci ƙanƙane na rayuwar duniya wa ma inda Allah khairun abqa abin da yake a gurin Allah na lada na alkhairi na aljanna na ni'ima abin da Allah ya zuba a cikin aljanna duk abin da ranka take so akwai shi wa fiha ma tashahihi al-anfusu wa taladhu al-a'yun ai fa alheri amma a nan duniya komai kuɗinka akwai abin da kuɗin ba zai siya maka shi ba wallahi shine kwanciyar hankali da farin ciki kuɗi bai sai sai maka kwanciyar hankali da farin ciki ba sai dai Allah ya baka nawa ne za ga da kuɗin nasa amma a firgice yake a firgice yake baya iya kwana a gidansa sai dai tafi hotel saboda can ne zai samu tsaro to kaga ashe kenan duk abin da ka mallaka a duniya akwai abin da ba zai iya siya maka ba amma ita lahira abin da za ka iya riyawa a zuciyarka akwai shi to kaga lalle wannan arzikin ai ya fi alheri ya fi alheri kuma ya fi dawama sai Allah ya ce afala ta'qilun yanzu ba za ku fahimta ba duk wannan bayanin duk wannan amsoshin da Allah ya ba su guda uku kwararan amsoshi Allah ce yanzu ba za ku fahimta ba ku hankalta ku gane cewa addinin da Muhammad ya zo da shi ya fi addinin iyayenku da kakanninku ku kyale addinin gumaka iyaye da kakanni ku zo ku riƙe addinin Allah Allah ce ba za ku hankalta ba ayoyi da yawa cin alkur'ani Allah yana kiran mutane cewa su amfani da hankalinsu wato ashe kenan ko babu nassi na alkur'ani babu aya ta qur'ani babu hadisin manzon Allah a matsayinka na dan adam na mai hankali zaka tantance addinin gaskiya da addinin ƙarya da hankali kawai shine Allah ke ce afala ta'qilun ba za ku hankalta ba saboda kafiran maka da sun yi tunani da sun yi amfani da hankali lalle da sun gane addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine mafita a gare su kuma shine hutu kuma shine arziki na muje malam أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا نعم ثم هو يوم القيامة من المحضرين الله سبحانه وتعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه kamar matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar yana buga misali tsakanin mumini da kafiri Allah ya ce afaman wa'adnahu wa'dan hasanan yanzu shin mutumin da muka yi masa alkawari alkawari na gaskiya shine za a za a bashi aljanna za a bashi ni'imomin da suke cikin aljanna za a bashi dawwama a cikin aljanna za a bashi duk abin da yake sha'awa a cikin aljanna wannan alƙawari na gaskiya kuma kyakkyawan alƙawari Allah ce kaman matta'nahu mata alhayati duniya zai yi daidai da wanda muka dan jiyar da shi daɗi kawai jin daɗin duniya kaɗai ثم هو يوم القيامة minal muhdarin sannan ranar tashin alƙiyama yana daga cikin wanda za a halartar da su ta jahannama zai yi daidai da wancan ba za su taɓa yin daidai ba mumini Allah subhanahu wataala ya alƙawarta masa aljanna da ni'imar aljanna da komai alƙawari kyakkyawan alƙawari wanda babu saba ba ba za su taɓa daidai da mumini da kafiri ba Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawu Allah ya ce wai shin wanda yake mai imani da wanda yake fasiki ba mai imani ba wanda ya fita daga yi wa Allah da'a shin za su yi daidai Allah ya ce ina la yastawun ba za su taɓa yin daidai ba Allah ya ce amma allazina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai aljanna matattara za ta tabbata a gare su kuma ita ce masauki a gare su bima kanu ya'malun saboda aikin da suka aikata nan ne matattarar su nan ne masaukin su Allah ya ce amma wa amman ladina fasaqu fa ma'awahumun na waɗanda suka yi fasikanci suka yi kafirci suka fita daga yi wa Allah da'a Allah ya ce makomarsu ita ce wuta matattararsu ita ce wutar jahannam kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi yunkurin za su fito daga wutar jahannama Allah ya ce u'idu fiha sai a maida su kamar irin idan mace tana dafa dan wake in dan wake sama zai fito da ta dibi ruwan sanyi ta maka sai ka ga wutar ta koma to su haka za a rinƙe musu in wutar jahannama ta dafa su ta dafa su suka yi sama za su fito sai Allah ya sa ta koma da su wuf su rubta ta ku ba su taɓa yin daidai ba da wa'innan muminan da su wa'innan fasikan Allah ya ta buga wannan misali ta saboda haka da ɗai mumini da kafiri ba za su taɓa yin daidai ba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda alƙawarin Allah gaskiya ne amma shi kafiri alƙawarin shaidan ya ɗauka shaidan ya faɗa Ya yace inna Allah wa'adakum wa'ad haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawari na gaskiya maimakon ku riƙe alƙawarin Allah na gaskiya sai kuka riƙe alƙawari na da ne muku ni kuma na saba muku haka shaidan ya faɗa yace wa ma kana li alaikum min sultani ba ni da wata dama da fawa a kanku ba tirsasa ku ne ba kawai illa an da kun kiran ku ne fastajabtum li kuka amsa muni eh, eh, shedan yace fala talumuni kar ku zarge ni walumu anfusakum kar ku zargi kawunan ku ma ana bi musrikikum ni ba iya tseratar da ku daga cikin azabar da kuke ciki ba wa ma antum bi musriqiyya kuma ba za ku iya tseratar da ni ba shikenan an yi baran bara da shedan da mabiyansa da shedan da kafirai saboda shaidan din da ya zuga su suka bugu maka yanzu sun yi baran baran ya ga musu ya ce Allah ya musu alƙawari na gaskiya suka ki bin alƙawarin Allah shi kuma ya zo musu alƙawari na ruɗu kuma suka bi ruɗinsa sa saboda haka ya saba musu alƙawarin shi sa Allah yake ta faɗa cewa fala kuma alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما min حزبه sa'ir allah أصحاب cewa kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada abin da Allah ya baku a duniya nan ima ya ruɗe ku kada ku bari mai ruɗi shine shaidan ba kada ku bari shi shaidan mai ruɗi ya ruɗe ku Allah ya ce shaidan maki ne a gare ku fattakhizuhu aduwan kuma ku rike shi maki inna ma yad'u hizbahu yana kiran jama'ar sa ne li yakunu min ashabis sa'id dan su kasance daga cikin yan wuta kai qur'ani fa komai Allah ya bayani fa filla filla wallahi Allah ya bayani saraka sai dai kawai dake ba su da hankalin ba za su gane ba amma Allah ya gama buga misali ya gama bayani filla filla Allah ya gama ani ba za su taɓa yin daidai ba kafiri da mumini ba za su taɓa yin daidai ba Allah ya ce afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi wanda muka yalwata kirjinsa da musulunci yana kan haske na ubangijinsa zai yi daidai da wanda kirjinsa yake a kuntace kafiri kenan ba za su yi daidai ba ai da Allah ya buga misalin mumini da kafiri Allah ya ce afaman wa'adnahu idan hasanan yanzu shin wanda muka yi masa alkawari kyakkyawan alkawari fa huwa laqihi wannan alkawarin kuma sai ya haɗu da shi babu makawa kamar mata'anahu zai yi daidai da wanda muka dan jiyar da shi mata hayati duniya jin daɗin rayuwar duniya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin sannan a rana gobe kiyama yana daga cikin wanda za a halartar da su ta jahannama ba za su taɓa yin daidai ba malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Abu Jahal haka wasu malaman suka faɗa kamar yadda al-imamu yani a mujahid ya faɗa al-imamu mujahid ya ce wannan aya ta sauka akan manzon Allah ne da Abu Jahl manzon Allah shine wanda Allah ya masa alƙawari kyakkyawan alƙawari Abu Jahl shine wanda aka jiyar da shi daɗi na duniya saboda haka su ne manya masu faɗe aji a garin Makka sai yadda suka yi da mutane a garin Makka to ba su taɓa yin daidai da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to haka na mumini da kafiri kamar yadda al-imamu Qatada ya faɗa al-imamu Qatada ya ce Allah yana nufin al-mu'min wal kafir wannan misali ne akan mu'mini da kafiri saboda ka duk ɗaya ne Abu Jahl kafir manzon Allah mu'min haka duk ɗaya ne Da saboda ka lalle wannan aya take nuna mana muhimmancin imani da kuma matsayin mu'mini a gurin Allah yau mu'mini mutum ne mai daraja a gurin Allah kar ka taba kaskantar da kanka wai saboda wani abun duniya saboda baka da kuɗi ko saboda baka da mulki ko saboda baka da riguna masu kyau ko saboda baka cin abu mai kyau ka kaskantar da kanka a'a imanin da Allah ya baka shine mafi darajar abu wallahi shine mafi darajar abu saboda shi sa yanzu yaran da yan birni suke cewa aka ba in mutum yana da kuɗi sai mutum a ce ai ake an sallame ka ai babbar sallama shine a baka kalmar la ilaha illallah shine an sallame ka ai duk wanda har yanzu bai hau kan wannan kalmar ba ai shine yake ruwa shine ba a sallame shi ba amma dan ba baka kuɗi ba ba baka mulki ba wannan duka wani abun duniya ne kawai amma aka baka wannan kalma ta la ilaha illallah to akai ne sallamamme Allah ya gama maka ni'ima duk wata ni'ima kuma bayan wannan tana bin wannan ne kawai amma bata kai wannan kima ba wallahi bata kai wannan daraja ba saboda tarin kuɗin ka ba zai shigar da kai aljanna ba tarin ilimin ka ba zai shigar da kai aljanna ba tarin mulkin ka ba zai shigar da kai aljanna ba amma la ilaha illallah ka sai ta shigar da kai aljanna ba kuɗin ba komai talaka kutuk su ne ma suka fi yawa aljanna din Allahu akbar to kaga lallai yana nuna mana matsayin mumini matsayin wanda ya tabbatar da wannan kalmar ta ta la ilaha illallah a gurin Allah ko da mutane suna ganin ka baka da abun duniya kai kaskantacce ne to ka sani cewa kai mai daraja ne a gurin Allah kar ka taba yadda ka wulakanta a gaban mutane kar ka yadda saboda abun duniya wani dan adam ya wulakanta ka kai da kake da Allah da kake da kima a gurin sa na mu ci gaba malam na ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون نعم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا نعم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويوم يناديهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ka tunatar da su ka gaya musu yau mai yunadihim ranar da za a kirawo su gaban Allah ranar kiyama kenan ranar da Allah zai kirawo kowa da kowa kowa kuma sai ya zo kowa sai ya fito daga kabarin sa sai ga mutane kawai suna bulbulwa daga ƙasa kawai mutane Allah ya yi kira saboda kowa sai ya amsa wannan kira Allah ce ka ambata musu ranar da Allah zai kirawo su su zo filin mahshar a taru filin da za a yi hisabi idan aka tara su kafirai sai Allah ya ce fa yaqulu sai Allah ya ce da su aina shuraka'i ina abokan tarayyar tawa wanda kuka hada da su kace su ma Allah ne Allah zai faɗa musu wannan ne a bisa kaskantarwa da wulakantarwa mana sai lokacin da suka ga azaba ga ta nan gadan gadan ga wuta ana ta ruruta ta sai Allah ya ce to kuma yanzu ina ina gumakan nasu ina gumakan naku su zo su tsiratar da ku daga wannan wutar mana mana kaga Allah ya ga musu wannan maganar ne ana ƙara kafa musu hujja cewa yanzu ne za ku tabbatar da cewa gumakan ba su da amfani Allah ya ce fa yaqulu aina shuraka'i ina abokan tarayyar tawa da kuka ce su ma alloli ne alladhina kuntum taz'umun wanda kuke riya cewa su ma alloli ne suna sun cancanci abota ta musu a duniya suna ina ba sana ai ranar ma baran baran za su qala allazina haqqa alaihimul qawlu waɗanda azabar Allah ta tabbata a kansu sune kafirai kenan sai su ce rabbana ya ubangijinmu haula'i waɗannan su nuna manya-manyan su su ce haula'i allazina aghwayna ya Allah waɗannan ne suka batar da mu aghwaynahum kama ghawayna Allah kai ma ka batar da su a wutar jahannama kamar yadda suka batar da mu tabarra'ana ilaika Allah mun barranta mun kubuta mun dawo zuwa gare ka mun bar su ai lokaci ya ƙure a ina wannan ihu bayan hari kenan ihu bayan hari kenan ina ma a duniya za su faɗi wannan magana su ce ya Allah mun gane mun bar su mun dawo gare ka amma sai da aka je ga azaba ga azaba <laughs> dama Allah ya faɗa ce la yu'minuna bihi hatta yarawul azabul alim ai ba su taɓa imani ba sai sun ga azabu ga ta na karara to ita ma wannan nadamar ganin azaban ne irin an irin an tara mutum za a zane shi dinnan saboda haka ya fara nadama alhalin tun tafin tun tafin a tarfa shi bai yi nadama ba sai yanzu ita ce abin da suke yi Allah ya riga ya tarfa su yanzu kuma wai za su yi bara'a za su yi Allah ba mu ba su saboda haka ya Allah ka batar da su ma kamar ma yadda suka suka batar da mu mun kyale su mun dawo gare ka ya Allah <laughs> ma kanu iyana ya abudu saboda haka su shugabannin kafiran su ce ya Allah ba mu suke bautatawa ba yau ba mu suke bautatawa ba ya Allah kawai son zuciyarsu suke bautatawa kaga anan ana yin baran-baran tsakanin shugabannin kafirai da ƙananansu? su shugabannin da suka kira su irin su Abu Jahal wannan sune a immatul kufri shugabannin kafirci da suka kira mutane zuwa kafirci to ranar za a yi wannan baran-baran din haka na idan suka shiga cikin wuta jahannama ma za a yi barabbaran Allah ya ce hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li ulahum rabbana azaban dhi'fan minan qala li kullin dhi'fun har a wutar jahannama idza daraku ai idza taru a wutar jahannama qalat ukhrahum li waɗanda aka shigo da su daga ƙarshe sai su ce da na farkon rabbana ya ubangiji haula'i wa'annan su ne waɗanda suka ɓatar da mu saboda haka ya Allah fa'atihim azaban da'ifan minan na ka ba su azaba ninkin ba ninkin akan wacce za ka ba mu sai Allah ya ce ina ni kullin da'if kowa ninka masa za'a yi kowa sai an ninka masa azaba Allah ya ce walakin la ta'lamu ku sani bane to kaga lokacin baran-baran din ba zai amfani ba ina ma wannan baran-baran din a duniya suka yi da ya amfane su shi sa wannan ayoyin suna nuna mana shine ka ringa taking advantage in ka samu dama kai amfani da ta karka bari ta kubce an gane ko karka bari ta kubce kamar yadda ake bani labari kwanan nan wai akwai wani lauya a garin Kano din nan saboda kan je wani taro kawai sai Allah ya hada su da gwamna Abba gida gida sai yake cewa da shi kai muna ganin abubuwan da kuke yi na wayowa da al'umma kai na kaza na kaza ka zo muna so a ɗauke ka aiki a baka mai ba shawara gwamna akan harkokin shari'a ma'ana legal advisor dai da kaza da kaza saboda wani sai yake cewa shi wallahi ayyuka sun masa yawa irin girman kan da na lauyoyi eh shi wallahi abubuwa sun masa yawa kasa kasa sun masa yawa <laughs> sorry ga barista ta ga gaje ku gwamna ba sai daga bayan kwana biyu kuma hankalinsa ya dawo jikinsa ya ta kokarin ya zai haɗu da gwamna a itariyar baya lokaci ya ƙure <laughs> a garin da yake wannan lauyar ina jin shi ne lauyan da ya fito da wannan dokokin na aure wane ne hikima yake kowa eh hikima ina jin shi ne <laughs> to ka gani ya yani bai take advantage ba ka samu ku hadu da gwamna gwamna ya neme ka alaji ka sake san me ba ka ba wani ba duk ba ga bukan ka lauyoyi ba sai ka ba musu ka sake <laughs> san to wannan ayoyin suna nuna mana ashe kenan eh, kai amfani da dama lokacin da take kana bari tana kucewa to nadamar banza da tofi za ka yi wallahi to su ma sun samu damar Allah ya raya su rayuwar da ya kamata su wa'azantin awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara Allah ya ba su damar amma sai da damar ta kubce kuma yanzu suke nadama a wutar jahannama za su yi nadama sa tsammanin Allah fito da su zai yi ai damar ta wuce damar ta wuce ta saboda haka duk sanda ka samu dama a rayuwa yi amfani da ita wallahi in ta kubce za ka ta ci da yaɗa, wallahi za ka ta ci da yada kuma ba ta dawo ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin suratul ahzab Allah subhanahu wataala ya ce za su rinka cewa rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'dalluna sabila rabbana atihim du'ifain min al'adabi wal'anhum la'anan kathira ya Allah ai mu mun gabanin mu ne da manya-manyan mu sune suka batar da mu ta farki madaidaici ya Allah ka ba su azaba ninki biyu wal'anhum Allah ka tsine musu la'anan kathiran la'anta mai yawa kaji wasu za su gaya ma Allah irin azabar da zai musu <laughs> to duk wannan baran-baran din tsakanin kafirai da mabiyansu ba zai taɓa musu amfani a gaban Allah ba kawai surutun banza ne in suka cika mala'iku da wannan surutu ma sai Allah ya ce da mala'iku ku gaya musu qalaqsa ufi hawa la tukallimu a ce Allah kuma da curu ku ciki a watsa su cikin can wutar jahannama a ce u, irin abin da za ka gaya kare ka ce iksa iksa ma'ana ibda Allah zai ce a nisan ta sa a wutar jahannama wala tukallimu kar ku ƙara yin magana wannan maganganun ma ba a so azaba kawai za a yi ta sha Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya ce wa qila du'u shuraka'akum na'am an karanta na'am cewa وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب نعم لو أنهم كانوا يهتدون الله سبحانه وتعالى وقيل ادعوا شركاءكم أكتشي دسو ud'u shuraka'akum ku kirawo abokan tarayyar taku da kuka tarayyantar da su ga Allah ma'ana ku kirawo allolin naku ku kirawo gumakan naku ga dai azaba su zo su kawo muku dauki in za su iya kaga wannan ta'jiz ne gajiyarwa ne Allah yake musu da su da gumakan nasu usulubu ta'jiz kenan za a ce da su a ranar kiyama fa za a ce da to ku kirawo allolin naku su kawo muku dauki mana fada'uhum Allah ya ce sai su gwada su kirawo su din falam yastajibu lahum ba za su iya amsa musu komai ba wa azaba Allah ya ce sun ga azaba qararaga ta nan law annahum kanu yahtadun ina ma sun kasance sun shirya saboda ka za su yi kokarin su kirawo allolin su kowa su kawo musu dauki Allah ya ce ba za su iya amsa musu ba har Allah ya buga misali a cikin suratul ra'd Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasiti kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu Allah ya ce wa ma huwa bibaligh kuma du'a'ul kafirin illa fi dalal Allah subhanahu wataala yace wanda kafirai suke bautata ma ka kenan ba za su iya amsa musu da komai ba in kaga sun amsa musu sai idan mutumin da ya je bakin kogi ya shimfiɗa hannunsa haka wai yana ruwa ruwa taho taho ruwa ruwa taho wai ruwa ya shiga bakinsa haka fa yake kaga har abada har abada ruwa ba zai taso ya shiga nan ɗinsa ko ya shiga bakinsa ba sai ya yi sai ya ɗebo ruwan ta wannan misali ne Allah ya buga in ka ga ruwa ya in in har za su amsa musu to in sai in ka kirawo ruwa in ya taso zai shiga bakin ka su ma za su yi haka ka duba Allah da iya misali Allah sai ya buga misalin abin da ba zai taɓa yiwuwa ba haka Allah ya buga misali ya ce waɗanda suka karyata ayoyin Allah ba za su shiga aljanna ba in ku sai shiga aljanna sai dai irin akumi ya wuce ta kafa allura <laughs> wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyar alqur'ani kenan malam alqur'ani gidan daɗi komai akwai shi ba komai akwai shi Alƙur'ani. Allah ya ce in kaga sai shiga aljanna to sai idan raƙumi duk girman sa din nan zai iya shiga ta kafa allura kamar da kake sa zari to in dai zai iya shigewa to su ma za su shige <laughs> raƙumi fa ya shige ta kafa allura kaga abin da ba yi wa muke na, to shi ma abin da ba zai taɓa wa muke kenan ka je ka shimfiɗa hannunka akan kogi wai ka ce wai ruwa ya isa bakinka Allah ya ce ma huwa bi balighi ba zai isa bakin naka ba to su haka gumaka suke duk kiran da za su yi musu ba su taba ji ba tunda dama ayyuka ce ne suka sassaka da hannunsu suka ce wai Allah su ne saboda batan basira kai ba su taba jin su ba amma da Allah fa suka bi shi Allah har helama yake yana cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an Allah hele yake yana cewa in suka in bayina suka tambaye ka game da ni kace a kusa da su nake kuma ina amsa kiran mai kira duk sanda kace ya rabbi Allah zai ce ya abdi ya bawa na to ga Allah da yake da wannan yashi zaka je ka bishirme yashi zaka je ka bishirme Allah da ya gaya maka yana amsawa a wata ayar yace rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku kira ni zan amsa muku amma ku je ku riki gumaka to za a gaya musu wannan a rana gobe kiyama dan dan a gajiyar da su da allolin nasu a nuna musu yanzu tabbas su gane cewa fa allolin nasu fa ba iya ceton su za su Allah ce fada'awuhum su kira su falam yastajibu lahu ba za su iya amsa musu ba wara'u al'azab Allah ce sun ga azaba qararaga ta nan law annahum kanu yahtadun ina ma sun shirya ba za su shirya ba saboda abinda ya tabbata a baya shine zai tabbata shine baran-baran da za su ba su ba su iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab Allah ce lokacin da za a yi baran-baran a yi bara'a tsakanin wanda aka bi da wanda suka bi din sun ga azabar Allah ga nan, iyanan zahiri ga tanan Allah ya ce duka wata alaƙa tsakanin su ta yanke wata qatta'at bihimul asbab duk wata alaƙa ta yanke babu wata alaƙa. to kaga duka wannan fa Allah bayani yake yi da harshen sa na larabci kuma suna ji inda zaka san shi imanin shari'a ce in Allah bai nufi mutum ba sai ai ta bayani ma ya kasa ganewa gashi da yaran nasa ake ma ba zai taba ganewa ba saboda bai kai hankalinsa ya gane ba shi sa Allah subhanahu wataala ya ta kira mu akan tadabburin ayoyin alqur'ani yawa shi alqur'ani wasiƙa ce Allah ya aiko mana idan aka aiko maka wasiƙa ba wai ninki ta zaka kai ka sa aljihu ba ko ka ninki ta ka sa a akwatu budewa zaka ka karanta in ka karanta kuma ka fahimta so ake kai aiki da abin da aka rubuta maka tun kafin lokacin wasiqa ya kare tunda kowace wasiƙa tana da date to shi ma qur'ani wasiƙa ne Allah ya rubuta mana wasiƙa to ya baka date akwai lokacin da date din zai kare in baka bude wasiqa ka karanta ka amfani da abin da yake ciki ba date din ya kare aka tafi lahira shikenan saboda ka ina ƙara kiran mu akan mu mai da hankalin mu zuwa sauraron alqur'ani da kokarin fahimtar ayoyin alqur'ani ya kamata ka samu kanka rayuwa wacce take ta jin daɗi ta kwanciyar hankali Allah akalla a ce ko kullum za ka ɗauki aya biyu ta alƙur'ani ka karanta kuma ka san ma'anarta alal aƙalli a 24 hours inda Allah ya baka in doguwar aya ce sai ka rarraba ta sai ka rarraba ta gwargwadon lokuta a ce da kayi sallar asuba to tun daga sallar asuba har zuwa karfe bakwai kafin ka shirya ka tafi kasuwa ko ka tafi ofis a ce wannan lokacin ka baiwa ƙur'ani za ka ɗauko ƙur'aninka mai fassara da hausa ka karanta ayoyi biyu ka san ma'anarsu shikenan wasalan ta kitabi a ce kullum za ka yi haka kullum za ka yi haka wallahi zaka yi mamaki inda imanin ka zai ringa karuwa zaka yi mamaki inda zaka ringa jin farin ciki a zuciyarka kana jin kwanciyar hankali kuma kana jin alhamdulillah yanzu kana da wata alaka kwakwara tsakaninka da Allah kuma ba zai gagare ka ba saboda babu harshen da ba a fassara Qur'ani ba a duniyar nan duk yaran da ake magana da shi a duniyar nan to an fassara Qur'ani da shi har fulatancin nan kaga an fasara Qur'ani ana yin tafsiri na fulatanci akwai Qur'anin Hausa akwai Qur'anin Yaraba akwai duka an fassara an tarjama saboda ya kamata ka ɗauki yaren da ka fi ji in turanci ka fi iyawa ka ɗauka akwai na turanci akwai na larabci irin wannan saƙon da Allah yake isarwa ya kamata a ce ka san su gaskiya wallahi ya kamata a ce ka san su Allah subhanahu wa ya ce law annahum kanu yahtadun za su yi nadama ta cewa wai ina ma sun shirya ranar da nadamar ba za ta taɓa musu amfani ba Allah ka kiyaye mu da wannan ah, da na sani din Allah ka tsare mu da ita na malamu ci gaba ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين نعم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون الله سبحانه وتعالى يأتي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون الله سبحانه وتعالى يأتي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كجاية مسلم ka tunatar da su yau mai yunadihim ranar da za a kirawo su gaban Allah fa Kulu Allah ya ce da su ma za a jabtumul mursalin me kuka amsa wa manzanni na da suka zo muku Allah zai tambayi al'ummatai kowace al'umma da aka turo mata annabi Allah zai tambaye ta a ce wace amsa kuka bayar wace amsa kuka ba annabi Allah ya ce kafirai fa amiyat alaihimul anba'u a lokacin labari ya shafe musu babu bayani ba labari Allah ya ce fahim la yatasaalun a wannan rana la yatasaalun ba za su iya tambaye tambayen junansu ba saboda ba su da abin da za su faɗa ba bayani ba labari fa'amiyat himul anba'u al al'akbar. mana ba wani labari da za su iya ba Allah saboda sun san amsar me suka amsa wa annabawan shine sun amsa musu da kafirci shine amsar saboda ka lokacin basirar za ta ƙare saboda ba labarin ba abin da za su iya faɗa Allah ce ta fa'amiyat alaihimul anba'u labarai gaba ɗaya sun makanta a gare su sun makance musu fahum la sa’alu ba za su iya tambaye tambayen junan su ba saboda me saboda masifa da suke cikinta saboda azaba da suka ganta ga tanan karar sun tabbatar cikinta za su shiga amma kaga a nan duniya idan aka shiga cikin wani tashin hankali za ga mutane suna communicating tsakanin su ai wannan yana tambayar wannan da Allah wannan musifar ya labarinta a gari kaza kuwa in wannan ya zo daga wannan gari sai a tambaye shi ya labarin abu kaza to amma a lahira babu wannan babu wannan ba su iya ba wannan zai iya tambayar wani Allah ce fahim la yatasaalun ba rafin ga ba su iya tambayar junan su ba saboda tsananin bala'in da suke ciki ba duniya bane yanda in bala'i yayi bala'i saboda haka zaka dan iya samun sauki ta hanyar tattaunawa da zaku da dan uwanka ka tambaye shi ya labarin kaza To in ka ji labari a waje kaza da sauki ko guri kaza da kaza da kaza nan zaka ƙara samun kwanciyar hankali kuma zaka ƙara gane level din da ake ciki na yanayin da aka tsinci kai a ciki <clears throat> saboda haka anan kenan ubangiji subhanahu ta'ala, tabbas zai kirawo mutane kuma zai tambaye su game da annabawansu ba kawai an turo annabawa wasu sun yi imani da su wasu su imani da su ba shikenan babu tambaya Allah zai tambaye su shine fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin waje ina bika ala haula shahida ranar da muka zo ga kowace al'umma mai yi mata shaida za a kirawo annabin a kirawo al'ummar a ce me kuka amsa masa gashi nan a kirawo manzan Allah a kirawo mu gaba daya a ce wace amsa muka ba manzan Allah sai an yi wannan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله يتي يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الله يتي أرانا كافر ذي سوء إنما أمير شيء كسا kawai? law tusawwa bihimul ard ina ma za a ta su da ƙasa kawai ba mutane bane su yanzu sun zama ƙasa saboda ba za a tambaye su ba kafiri zai wannan zai wannan tunanin wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaban yace ya kai cuna ina ma na kasance ƙasa saboda ƙasa ya ba za a tambaye ta ba amma kai dan adam sai an tambaye ka saboda mutum zai so a ce ya koma cikin kabari yanda yake a ƙasan nan ya koma ƙasar ba za a yi masa hisabi ba saboda ba amsa saboda fa amiyat alaihim al-anba'u labarin babu labarin ya makance musu fahum la yatasaalun ba za su iya tambaye junan su ba Allah ya ce fa amma man taba wa amana wa amila salihan na'am na'am فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار نعم ما كان لهم الخيرة نعم سبحان الله وتعالى عما يشركون نعم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وبنجي سبحانه وتعالى يتي فأما من تاب أما وند يتوب غمد ذنوبانسا غمد كراكورانسا game da saban Allah da yake ya dawo kan tafarki na daidai ya dawo ya zo imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika addinin musulunci ya rike alqur'ani wa amana yayi imani ya kyautata imanin sa wa amila salihan kuma yayi aiki na kwarai Allah ya ce fa'asa an yakuna minal muflihin tabbas wa'annan za su kasance daga cikin rabautattu a ranar gobe kiyama mana duk wanda ya tuba game da zunubansa ya imani ga Allah yayi aiki na kwarai to tabbas ranar kiyama zai kasance daga cikin rabotattu Allah ya samu daga ciki shi yasa Allah subhanahu wataala yace innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai lalle aljannar firdausi ita ce za ta zama musu masauki saboda inda mutum ya yi imani ya yi aiki na kwarai tabbas zai kasance daga cikin rabotattu fa'asa malabi suka ce kalmar asa inda kiram ta haƙiƙo mana a wajen manyan mutane in suka ce za a iya yi maka abu kaza to tabbas za a yi maka ɗin ne an gane ko to suka ce fa'in fallahu akramul akrami Allah shi ne mafi karamcin masu karamci ai an gane ko mana wai babban mutum in in yace da kai ai za a iya yi maka abu kaza ma to a wajen babban mutum wannan abin tabbas ne za a yi maka amma karamin mutum yace za a iya maka abu karatu ba lalle ya maka ba to shine malamai suka ce ai Allah shine mafi girman masu girma Allah shine mafi karamcin masu karamci hu akramul akramin saboda haka duk asa ta Qur'ani tana nufin tabbas ne tana nufin tabbas Allah subhanahu wataala za a yi abin fa asa kaga wannan fadin ilimin Allah kenan ilimin Allah ba irin na kowa bane kai sai abin da ya bayyana kake iya sani amma duk abin da yake a koyi ba za ka sani ba sai an bayyana maka shi da haka lalle wannan ayar take nuna mana kowa ya tsaya kyautata ayyukansa tsakaninsa da Allah kar ya kasance kana bayyana aiki na alkhairi a zahiri amma kuma a koye kana koye kana aikata mummunan aiki ka rinka yaudarar kanka kana tunanin wai Allah baya ganin ka wai Allah bai sani ba a'a ina Allah ya san abin da ka koye kuma Allah ya san abin da ka bayyana saboda haka ya kamata mutum ya tsaya ya kyautata ya kyautata alaƙarsa tsakaninsa da Allah ya zama zahirinsa haka ma filinsa take yadda kake mutumin arziki mutumin kirki a fili to ya zama zuciyarka ba haka take kana a zahiri kai annabi Musa ne amma a zuciya kai Fir'auna ne wal iyazu billah akwai musulman da yawa haka suke wallahi da yawa haka suke za ka ganshi mutumin kirki amma in kuka yi mu'amala da shi zuciyarsa wallahi gwara ta arne ma da shi to saboda so ake filinka da koyanka ya zama duk daya saboda ba za ka iya koyewa Allah komai ba Allah subhanahu wataala ya samu dace hmm. anan zamu dakata insha Allah saboda an nuna mu cewa lokaci yayi abinda muka karanta daidai Allah ka bamu ladan sa wanda kuma kai kuskure ubangiji subhanahu wataala ka yafe mana Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ونعوذ بك من كل شر سعادك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه نتنا ممكن كراتو بيضام يرفي كراتنا ممكن so muke mu kai ƙarshen sura insha Allah mu kai ƙarshen sura sai mu Fatiha mu yi addu'a sai kuma baɗi in Allah subhanahu wataala ya ara mana rayuwa in kuma Allah bai ara mana rayuwa ba wanda suka zo sai su dora insha Allah Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wataala ya mana albarka Allah ya wa iyalan mu albarka Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka biya bukatun iyayen mu na alkhairi Allah ka biya bukatun malaman mu na alkhairi Allah subhanahu wataala ka inganta rayuwar mu Allah ka ba mu kyakkyawar makoma Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah subhanahu wataala kai wa Najeriya mu arziki kai wa Najeriya mu albarka Allah ka ƙara amintar da mu a wannan ƙasa Allah subhanahu wataala ka ƙara yalwata arzikin mu Allah subhanahu wataala tsanani da al'umma suke ciki Allah ka kawo musu ɗauki ka kawo mana ɗauki gaba ɗaya. Allah ka dawo da suturan mu Allah ka dawo da arzikin mu Allah subhanahu wataala ka dawo da daga-dagan mu akan imani da kai Allah subhanahu wataala ka karɓi rayuwar mu muna musulmai yadda muke taruwa anan Allah ka tara mu aljanna haka yadda kowa ya zo wajen nan yake da wata bukata tsakaninsa da mahaliccinsa Allah ya biya masa albarkar wannan azumi da muke yi albarkar wannan karatun alqur'ani da muke yi kowa da abin da yake damunsa a zuciyarsa Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi Allah subhanahu wataala kowa da hanyar neman abincinsa Allah subhanahu wataala ka inganta masa ita Allah kowa ka azurta shi da arzikin da ka da ka kaddara masa zai samu Allah subhanahu wataala ka azurta mu da arziki na halali Allah ka raba mu da fatara Allah ka raba mu da talauci